ka bar in ka baya akwai ranar da za ka waye gari ka shiga dakin umman ka bata ka duba gadon kwancenta bata ka kalli kwabanta bata ka kalli inda take shan iska bata ka koma ka tambayi kanka na hajiya hajiya tana kabari ba ta dawowa ka fito ka ce da mutane na duba na ba shi bane ka ce da mutane na goya imana ba shi bane ka ce da mutane na gaita likita ba shi bane ka mata da gaskiya ko baka fadi ba Allah ya ma albarka ya ku bayi Allah samari kada mu yadda iyayenmu su shiga matanmu su shiga tsakaninmu da iyayenmu ko ya kake son matarka an ka rabu da ita akwai mata da yawa da suka fita kyau za ka auro ta ko ya kake son matarka in ta mutu ka auri wanda ta fita ko ya kake son matarka in ka fita waje akwai irinta da yawa amma in ka rasa umma ba inda za ka samu irinta in ka rasa umma ba inda za ka samu irinta mu yi ma iyaye biyayya mu daraja iyayenmu mu ciyar da iyayenmu mu ji yadda su daji mu bari su more da haihuwan da suka yi kada mu yadda su yi da sun sani da haihuwan da suka mana kada mu yadda su zutta hawaye akan abin da muke musu na sharri kada mu yadda matan mu su wulakanta iyayenmu kada mu yadda duk yadda muka haifa su wulakanta iyayenmu ka sani ba mu da sara ba mu da iri iri kamar iyayenmu kama da wani ba wani bane wa wasaina al-insana biwalidayhi husna hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain Allah ce an li wa liwalidayka ilayhi ilayyal masir mai ma mutum wasilci ya kyautata zuwa ga iyayensa ya kyautata zuwa ga iyayensa ciyar da su tufatar da su kwantar da su wuri mai kyau bari su yi walwala su ji daɗi a rayuwa saboda tarike ka wahala kan wahala ciki da reno da komai wata talatin Allah ce bayan wannan ka gode mani Allah ka gode ma umman da ta haife ka akwai da yawa yau karshen magana akwai da yawa yau cikin gota aka sinto su wasu iyaye suka rene su wasu ubanni suka rene su wasu ne suka ciyar da su da yawa yau gidan marayu aka ji aka doko su da yawa yau gota aka samo su da yawa yau cikin leda aka samo su umman da ta haife ta yadda shi amma ni da kai da namu ba su yadda mu ba ni da kai da namu suka daraja mu suka ciyar da mu suka rene mu mu ko ne muke wulakanta namu mu kuma ne muka yi wulakanta namu wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa hu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillahi fi sukhtihima yaddan Allah in ka samu yaddan Allah ya nemi yaddan iyaye In ka samu yaddan iyaye ka samu yaddan Allah in ka samu yaddan iyaye ka samu yaddan Allah in ka rasa yaddan iyayenka ka rasa yaddan Allah in har in manka yi kuka ta yi jine ta kashi ta yi ta zudda hawaye saboda bala'inka da masifanka wallahi ba wanda zai ma albarka duniyanka ba sana'an da zaka kama yi albarka ba matan da zaka kawo bata wulakanta ka ba ba haihuwan da zaka yi basu wulakanta ka ba kamata dinu tudanu abinda kai ma iyayenka wallahi sai 'ya'yanka sun maka wallahi sai 'ya'yanka sun maka mai neman zaman lafiya ya girmama iyayensa mai neman albarka ya girmama wa iyayensa mai neman arziki ya girmama wa iyayensa mai neman aljanna ya girmama wa iyayensa bayan Allah ba iyayen da za ka je ka samo su wani sai waɗanda suka haife mu ubangijin Allah ka kare mu da hakkin iyayenmu Allah ka kare mu da hakkin iyayenmu Allah ka kare mu da hakkin iyayenmu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon bin gaskiya Allah ka nuna mana karya karya ne ka ba mu ikon nisanta da karya Allah mu roke kada ka musanya mana gaskiya da karya mu rasa wanda za mu bi gaba daya iyayenmu waɗanda ke rayuwa Allah mun roke ka Allah ka ba su yawancin rai mai albarka waɗanda ba lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke da lafiya Allah kara musu lafiya umman mu umman malam Hassan Allah ya jinkanta Allah sa ta huta Allah hada ta da mala'ikun rahama in tana cikin jin daɗi Allah kara mata in tana cikin azaba Allah ka dauke gabarinta ya Allah mun roke ka mun rasa uba Allah mun roke ka ka bashi gidan aljanna Allah ka bashi gidan aljanna Allah ka bashi gidan aljanna wahala na reno wahala na ciyarwa da ya yi a rayuwarsa gaba daya Allah mun roke ka da abin da muka fadi wanda ya daidai mun yi shi don Allah Allah ka sa hasken ya zamo haske a cikin kabarinsa Allah mun roke ka Allah ka walwala kabarinsa Allah ka ciyar da shi abincin aljanna Allah mun roke ka duk wahala da yake ciki Allah ka dauke gabarinsa Allah ka hada mu da su gidan aljanna uwa da ta rage mana Allah ka bata yawa